Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya wanda kan buka kadin waɗanda ke zargin an zalunce su kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu. A yau za mu ɗaura kan batun zargin rushe gidajen jama'a a tsohon filin jirgin sama a Bauchi da ke unguwar Tsakuwa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A makon da ya gabata mun saurari korafe-korafen wasu daga cikin mutanen da ke zuwa a filin tsohon filin saukar jiragen sama na Bauchi. Kan zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya, Dr. Uziru Dogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza musu gidajensu. Ni da yanar na tafi neman abinci ake gada na cewa an zo za a rushe gidaje. Na shi gidaje aka ce za a rushe gidaje. Ci ba notice ba kuma aka ce i eh, an fara rushe ma. Ana kore mutane da 'yan sana'a dukkan mutane. mutane da suka tare nan maza da mata ana ta zuwa garin ana zuwa garin mutane sun fi ɗari uku ana ke faɗa. eh to kai kamar misali menene naka nan. gidana ne gidana ke da shi mai ɗakuna hudu kai ɗakuna biyar wallahi gidana faɗin sa ya kai kafa tamanin bai ɗari. tun na kan shekara 18 ko 17 mm-hmm. ta nan wadan ran talata ina gun aiki na ina boci ina aiki a boci sai aka min waya kan cewa gashi fa an zo za a rushe gidaje kafin nan daman bara august sun zo su gurin nan da damuna ana ruwa da sassafe karfe 8 na safe da su da ma'aikatan kota haka suka fitar da mutane a gidansu kayansu wasu dumaman su ma yana kan wuta aka suka musu walakanci suka fitar da su ruwa yana dukan su da zo da iyalansu su ma'aikatan kota da yan sanda suka zo waziri turo su gurin nan waziri dogo a lokacin akwai wani matarsa mata da ciki wallaka suka suka cikin cikinta sai da aka yi ta asibiti sanadiyar haifuwar ta kenan kuma dan ya zo babu rayi. Bayan ƙorafe-ƙorafen tsohon kwamishinan labaru na jihar Bauchi kuma kwamishinan ƙasa da Safiyo na yanzu Yakubu Barauningi ya faɗa mana a makon da ya gabata. Wazir Dogo da ake zargi da murƙushe haƙƙin talakawa ya sami izinin yin hakan ne daga kotu. Ciki da gaskiya zanta da Dr. Wazir Dogo, tsohon sakataren hukumar inshorar lafiya, wanda ya fara labarin tun daga tushe. Wato ɗari tara da casa'in da bakwai na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a azare kuma gwamnatin bauchi a wannan lokaci ta bani fili na azare wadda yana bayan stadium a azare a lokacin ma na je na sa blok na sa alamun fili na ne da kwana da sauransu tsakani haka da nan dai har ya fito kamar zugu uku waje kuma har mutane sukan tambaya ina bawa a dan noma na so na gina asibiti wata rana Allah ya ji karin karofin katakon Alhaji Ali Shira hmm. Muhammad sun zo Abuja wani aiki su ya ce bafa na ga kaman filin nan naka an fara gini a ciki na ce a to ba ni na fara ba ce to ka je ka duba na je na duba na tarar akwai wani mutane a ce da shi baban gidan dillali ya fara gini mun je da Alhaji Rabiu Iro sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti kuma na biya compensation kuma ina da takardu na a hannu to a lokacin ma akwai yashi ya kai goma da na kai akwai block sun kai dubu biyar akwai tifa uku na dutse duk na kai da niyan zan zan yi gini eh. sai ce shi sayar mishi a kan shi to da Allah kai hakuri ka je ka samu wadda sai da maka ba filinsa ba ne to mutumin nan bai ji ba sai ya ci gaba da gini to har muka muka je kotu da fara a nan azare irin shari'a kodin magistrate hmm. to sai na ga abin yana ta jan lokaci bai daddara ba wata na je gona ta a zigau har suka zo da mai angon nasara da wani malami ina ji yanzu ya rasu ah, kafin maganar zigau kamar ka ce ka biya diya wato compensation kenan masu waye ka ba ai gwamnati in ta baka fili daman kana biyan diya akwai official compensation da ake bayarwa na gwamnati wadda kuma na biya da risidi da kuma kuma aka ban da fari right of occupancy daga ba aka bani certificate of occupancy to kafin a rushe wannan gidaje nasu an ba su wa'adi na kan su fita su kwashe kayan su ko dai kawai sai da muka shekara goma muna shari'a a bauchi shekara goma shekara goma aka yi da ba mu samu daidaituwa ba muka saka kara a bauchi sai da muka shekara goma sannan aka samu shari'a aka ce fili fili na ne su fita lokacin da aka yi wannan sarkin katakon kabiru allah ya mai rasuwa allah gafarta masa amin ya rabbi kuma an naɗa sarki baba na yanzu eh. magana ta je gunsa akan gashi fili an tabbatar mun kuma so mutane su tashi shine ya kirawo su har ya musu magana nima na lokacin yana fada a lokacin a wajen sarki ya ji ana abin ya waya ya ce min ba gafa abin da ake ciki na ce masa to ya zo na ɗauko shari'a gaba ɗaya na ce je ɗauki photocopy ya kai wa sarki sarki ya gani aka kai wa sarki sarki ya gani ya ce to na roƙe ka bani wata uku zan musu magana su tashi su bar maka filinka na ce mai martaba na yadda yace ce musu su kuma su je su su lallame ni a samu daidaituwa a samu fahimta ba su zo ba sai suka tafi jos suka tafi appeal court ka sa kara a appeal ta jos akan filinsu ne amma kuma daga kaiwan wannan notice ba ba su kai hujjoji ba har shekara uku ba su kai dalilansu na akan cewa wannan fili nasu bane to shi ne magana da lauya na ce abu ba sun wannan magana da aka je kotu a court ta ta ce ai ba wani hujja a dawo high court da bauchi a zartar da hukunci aka dawo bauchi kuma kafin wannan shekarun fa kotu ta ce kowa ya tsaya su daina ba a gaskiya ina da karfin da da in ginawa ne zan iya ginewa ne ma ne ne saurin ido a kotu wannan da shekaru na amma saboda biyayyen kotu da ta ce kowa ya tsaya sai na sa ban yi karambanin ginewa ba to amma su sun ci gaba da sayarwa ko mutane su zo su suna gini wasu ma akwai wadda har na ce musu ma idan har za su daina ni zan biya musu abin da suka kashe su bar mu fili to da aka zo kotu ta ce za ta zo ta zartar a fidda mutanen nan kuma da ne muka tafila a ture gidajensu na ce a'a kotun ne ta baka izinin a ture ai ina gaya maka ai hmm. ai ba wannan ne zuwa na farko ba hmm. zuwa na farko da aka yi cewa suka ba za su fita ba kotu ta ce ma a ture ce ni ba zan ture ba sai aka ce to na zo na kewaye mana muka zo za mu kewaye wallahi tallahi mutane suka tafo da masu adda masu waye za a yi fada aka ce na janye na janye na sake faɗa a kotu kotu ta zo da belif aka zo aka ce to na ce ba zan rushe ba na ce ni kan ba zan rushe ba aka sai a ba su kwana biyu za su kwashe kayan su aka ce an ba su satu biyu suka zauna abin suka shantake daga nan lauya na suka bani shara suka ce to yanzu tun da filin naka ne ka je ka kewaye mana akalla na zo na sa dukiya na kewaye fili kawai wata rana wajen karfe ɗaya zuwa biyu na dare kawai suka ɗebo mutane suka zo suka rushe gini gaba ɗaya katangan da kai kenan share mun hawaye haka ne aka ce sai a rushe to billahi lazi shine aka ce za a rushe kuma aka zo aka rushe wanda ya rushe hukuma ta rushe ni ma ta share mun hawaye amma saboda mutane ba su san wannan magana ba sai dai ta kuka dr waziri ya rushe nan din mutane an ce inda ni da fari na rushe gidajen nan sannan na zo ne kewaya da katanga an rushe mun mutane za su cewa ramawa suka yi amma ni ko kwayar shi ban taba na mutane kuma wallahi tallahi jaje min roza uku dinan da eh. ba wanda ya min jaje ko yaro ko babba ba wanda ya ce mu masu sauraro kun dai ji bangarorin masu takaddama kan wannan batu amma duk da haka wannan shiri bai kare ba. Rufe gidaje da aka za aka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi ko kuma yake zai iya dauka a kansa. Amma kuskure ne ko da ma ita ko ta baka Eh, judgment ai judgment ina an ba da shi a dukunkunan ne nake gaya maka mutanen da aka yi karar tasu ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin mutum ɗaya nan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam baba gida dalali wanda shine number one a cikin wanda ya karar su kuma shi dinnan mai gadi ne a wani gidan mai ba shi da karfin ba su da karfin da za su iya taron wannan kes ko su dauki lauya da za su biya shi dubu ɗari biyu zuwa ɗari ko ɗari biyar a ce a musu wannan kes kaga ba zai yi ba ya taki dahirin yasa ya aikata wani ba dahir ita ka ba ai dahir ɗinsa ba dahir bane domin ita lan ansabi ita ne ainihin tun tes ɗin da aka yi na farko ai da shi da lan ansaban ya haɗa cewa suna karar mutanen ban san ta ina ne aka je aka janye sanuwar lan ansabe ba wanda kuma dole ne a shigo da italan domin duk gadararsa nan ba gonar mahaifinsa ba ne kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta hamsin da bakwai a duniya duk anan muke wasa muke kiwo muke tsallalallan mun san masu gonakan gurin saboda haka zancen dahir ɗinsa ba dahir ba ce dahir ɗinsa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda aka yi ta mallaki wannan guri domin ita da local government take karuwa dan lokacin da aka wurin filin local government ta fi ta karfi akan akan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da da da da da, local government ne shi dr waziri dogo haka kaman gwamnati ne aka ce ta bashi wannan fili eh, ita gwamnati ne ta bashi lan an sabe ne ta bashi mhm. haka saboda haka ita lan sabe ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum ba dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta yi ta mallake shi sai a kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gaban shirin a madadin abdulwahab muhammad nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya